Assalamu alaikum da ina so zan yi magana akan maganar da mai girma excellency Abba Kabir Yusuf gwamnan cikin jihar Kano ya yi ta a kaina. So maganar ya dawo cece ku ce kaza kaza ke da abubuwan waye waye a ce babu abin da zai miki wai sai wani auren zawarawa ko kuma wani abu da miki wani appointment mun da za mu ji kaza za mu ji kaza. Na farko dai ni kadai ce nake kaunan Abba ba ni da wani irin ko da za a ce ko tawaga ko wani abu sai dai makauta yan uwana mata da dai sauran su da abokan arziki da ake zumunci ko wani abu ne abin da na sani so amma kafin na shiga magana akan batun auren zaurawa da kuke ta faɗi a bakin ku kaza kaza kaza kaza su zan fara idan da wannan sakon ni dai na farko abba kabiru yusuf mai girma gwamnan kano excellency allah shi maka mu dan Allah muke yin shi kuma dan Allah muka yi tafiyarsa kuma mu babban burin mu ga abba kabir yusuf ya kyautata wa al'ummar da take buƙatar taimako a gare shi duba da yanayin halin da muke ciki a cikin rayuwa ni wannan gaskiya ba wai wani damuwa na bane ba idan abba ya yi min tabbas na gode kuma zan ji daɗi sosai sannan idan bai yi min ba ma na ga yanayi wa al'umma hakan ya wadatar sannan ni abba gida gida gwamnan jihar kano ya gama biya na tun a can can can can menene kuwa ya sa na ce ya gama biya na tun a baya ana cikin taro taro ne na mutane ɗarurrukan mutane amma abba kabir yusuf gwamnan kano excellency sai da ya zo daidai da ni ya tsaya a daidai inda nake ya kira sunana a bainan nasi ya ce murja ina ta godiya na ga ƙoƙarin da kike yi a kaina to don allah ne nake so a min. tun a lokacin nan ai dama idan an yi maka abu ka darata wanda ya yi maka sannan kuma ka yi mishi ko ai duk duniya idan kai wa mutum kyauta me kake bukatar ji daga gare sa ya ce maka wani na gode Shi ne to ya yi min wannan abun kuma ba so ɗaya ba so biyu a gurin ranar rantsuwa akwai wani abu da na shiga na shiga cikin rikici irin waye cikin turmutsi cikin menene menene ni ban ma sani ba hankali na ya tashi ana cikin wannan abubuwan na lokacin rantsuwa duk wanda ya je gurin abba kabir shine ya nuna ni ya ce ga murjatan fa tana cikin jama'a ga shiga shiga shiga a halin da take ciki to security kun san a lokacin security ta ne suke aiki ba za a bari ko wani abu a ce zan shigo ko wani abu ba amma bawan Allah nan ya ji a kaina sai da aka sani a cikin tawagarsa ta gwamna muna tafiya muka zuwa gate me nake nema a gurin abu kabir yusuf ni ya nuna min halarci tunda ya nuna ya san da ni ba mu taɓa haɗuwa da shi a cikin wani taro ko wani abu ba ya gani ya juyar da kai ko wani abu to wannan ma godiya nake yi ubangiji allah ya baka ikon kyautatawa akan abubuwan da ya sa muka zaɓe ka kuma alhamdulillah abba kabir yusuf ya fara biya na tun a yanzu tun ba a je ko ina ba tun da raina na ga abba kabir a cikin asibiti ya je gurin yara yana ɗaga su yana kaza yana kai kaza gurin mata masu haihuwa gurin menene gurin menene to alhamdulillah gida ma burina kenan ni burina ya gama cika wallahi azimu na farko ni murja a halin da nake ci ni wallahi lokacin ma abin rasa ne zan ce komai idan a magana a na aka zo kan murda cha cha cha cha cha cha cha cha kwaye murda dan Allah da annabi menene ya sa hakan ko wani abu to mu dan Allah muka kaunaci abba kuma dan Allah muke yin tafiyar shi shi yasa duk wani abu da za a ce abba kaza abba kaza ko wani an je karɓar me ake ce mishi da Allah abin nan dan Allah dan annabi ya sunan abin nan da ake cewa an je karɓar wannan ni na riga na manta kawai an je a ce ga irin matsayin da ya maka ga irin matsayin da ya miki ga irin matsayin da ya muku a tarkata a tafi ban taɓa zuwa ba ina gefe buri na ya cika na faranta mushi kuma na faranta wa al'ummar da take buƙatar shi ta cikin jihar kano don haka ni abba gida gida abba kabir yusuf ya riga ya gama biya na so sannan sai a dawo maganan zaurawa ke cewa auren zaurawa ki fidda miji abba zai miki auren zaurawa anya masu wannan maganan kun tsaya kun saurari bidiyon nan da kyau gaskiya an ba ku ji bidiyon nan ba ya kamata ku koma ku ƙara sauraron bidiyon nan ku ji me ya ce dai sosai a ciki murja ta fito ta yi wani bidiyo maganan da abba ya ce tana son aure to idan yanzu murja ta shirya in tana so za a yi mata aure sai a haɗa ta a cikin zawara wanda za a aure yanzu in tana so za ta iya magana kun gane ba wai ta aka ke mu ja an miki matsayi ba na za mu saka ki a cikin zawarawa mu je mu aurar da ke yan nau'in haɗin bala'i yan haɗin masifa ba haka ya ce ba sai ku je ku koma ku sake sauraron bidiyon da kyau ni da abba kabir yusuf wannan bawan allah nan gani nan bari kuma billahi azim ko bayan ba raina sai kun ce na gaya muku ba ku yi najamar fitowa zanga-zanga akan abba kabir ba abba kabir da kuke ji da ganin shi wallahi kun yi datan gwamna amma ba za ku gani ba ɗan lokaci kaɗan ko in ce kuma masu hankalin cikin mu sun fara ganin abin da yasa ake ƙaunar abba idan abba Allah Ubangiji ya ara mushi rai da lafiya misali ya yi shekara takwas a kan kujerar mulkin gwamnatin Kano ranar da aka ce za a yi zaɓe a sauki Abba wallahi ko ba na raye ko kuma Allah ya sa na ya aure miji na ɗan hau baya so in riƙe waya android ba na ganin komai komai sai kun yi kuka da idan ku kuna ina ma ana ƙara wata takwas ɗin abin muku abba a kan mulkin Kano har yanzu ya ci gaba da ku. saboda mutum ne wanda don ku yake son wannan mulkin ba don wani abu ba mutum ne mai kishin al'ummar Kano mutum ne mai son farfado mutum ne gaba ɗaya mai son ya wanke mana zuciyarmu daga cikin raɗaɗin da muka jima a cikin ta wallahi azimu abba ba wani duniyar gwamna ba ce ba a gabansa so don haka duk wanda ya tafiyar abba don Allah ya yi ta ku dai da appointment ɗinku ya dama da menene da menene ku je ku ta yi wannan shine lissafin ku ni babban tashin hankali na da abubuwan da nake ciki mahaifina da ba shi da lafiya kullum buri na kuma mahaifina da bashi da lafiya na yi kokari na a matsayina na ya ko yanzu aka je asibitin nasarawa za a karɓo fayil ɗin mahaifina ibrahim haruna sai da muka yi kwana ɗari da yan hayaniya ina zuwa da daddare nake zuwa sabida jama'a na kwana a gurin shi sai da na yi wannan kwanakin ba wanda ya san a inda nake na gama shi kuma na haɗa kuɗi na da kaina da kaina har miliyan uku aka bukata a lokacin akan za a fitar da shi na kici murɗata na hana na haɗa wannan miliyan uku ɗin da na je sai suka ce su gaya min gaskiya kar su bani wahala wannan ciwon da baban yake yi ciwon kafa da ciwon ciki na girma ne kar waye waye mu za mu faɗa miki gaskiya dan Allah muke yinki amma ni ban muke yinki amma ni ban gamsu ba har yanzu ina nan ina fafutuka akan mahaifina ni shine ta ba wani abu ba duk wanda ya kyautata mun ko ba ma iya abu ba wallahi na gode mishi idan ina da rabo in rabon ka ya rantse akan komai za ka same shi kuma gwamnati abin da za ku duba yawa ne da ita faɗi ne da ita yanzu yaushe ma aka hau ma mulkin ma da har kuke wannan maganganun ce ce ce ce ce pointment yaushe bawan Allah nan ma ya zauna ma akan kujerar kuna ganin dai sintirin da ake yi akan ma maganar kotu ma tukunna dai tukunna sannan duka-duka yau in kuka kirkire kwana nawa da kafa gwamnatin don Allah mutane mu rage zilama mu rage wutar ciki a cikin rayuwarmu mu rage san zuciya da san abin duniya wallahi da shi yake halakar da mu kullum mun tsaran mu kaza kaza kaza kaza kaza to ku kalle ni Ƙiba na rasa ko haske na rasa ban ƙara kyau ba akan da ku dubi me na sassaka a jikina mana da hanci na da wuya na da kunne na ku duba da kyau ku kalla a fata zan zanna bukarce to ku kuna da gauka da san zuciya bawan Allah nan mu lallaba shi kamar yadda muka fito hannu bibi muka zaɓe shi mu rinka ba shi kariya mu tsaya a bayan shi mu ci gaba da yada wani abubuwan arziki da yake yi ba mu takure ba kowa lissafin shi wai appointment ne wai idan appointment din ne mutum yake nema ya san inda za a je a karewa iya na data ma sai an sa muku miliyan biyar biyar a cikin wayar ku to mu dan haka dan Allah muke kaunar abba dan Allah muke san shi kuma ba za mu fasa ba wallahi ko da fiye wata ma dubu ya dauko ya ce wannan ita ita za ku so murja ina bayan wannan abin dan haka Allah ya sa mu dace sannan excellency ina godiya Allah Ubangiji ya sa yadda ka karɓi wannan mulkin lafiya Allah ya sa ka gama shi lafiya Allah ya saka maka da gidan aljanna Allah ya shiga cikin lamarin ka Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano kuma na ji daɗin wannan furaci da kai akai na kuma na gode kuma haka ake so idan an yi wa mutum abu duk lalacewar bawa ko kuma duk rashin kimarsa ko wani abu ya san da wannan bawan kuma ya san cewa wannan bawan ya yi mishi halarci Ubangiji Allah ya kare ka mu addu'an mu kenan a gare ka muna da daga nesa ba mu da kowa na jikinka face addu'ar mu ba mu da kowa a gefen mu muke yin rayuwa Allah ubangiji ya kare mu